To na lura gwamnatin tarayya ta biya ku kuɗaɗen ku da kuke bin su bashi har naira biliyan 413. To me ya kawo karancin mai yanzu a wasu sassa na ƙasa? Akwai dalilai da dama da suka kawo wannan karancin man fetur. Wannan man fetur dai gaskiya babu isasshen shi a ainihin inda muke zuwa mu ɗauko wannan mai babu shi. Ita hukuma ta NNPC ita kanta duka dafo-dafo nata babu mai aiki. Hatta da waɗannan ma da aka ce an gyara ita kanta kaduna refinery dan aikin da take yi kalilan ne bai kai ko kashi goma ba sa'an nan ita kuma ta wari fa wari refinery ita ma haka to gaskiya ta port ta port ita ma haka saboda haka shi yasa kiga aka fara samun wannan karancin mai domin mu duka mun dogara ne ga mai na ainihin private depot wato 'yan kasuwa masu depot depot na kansu ganan ne muka dogara yanzu wajen ɗauko mai to su kuma su kansu ba su da isasshen mai to me ya kawo karancin shi wala mu an daina shigowa da shi ne abinda ake ciki dai mu ke san ba zuwa mu kai mu dubi me ke cikin tankunan su ba amma dai abinda kenan mun riga mun biya kudaden mu domin su loda muna waɗannan kaya amma sun kasa lodi kuma mun sayi waɗannan kayayyaki gare su da tsada to ke ga indon suna son saida da tsada ne mun rige mun sayi da tsada akwai inda aka sayi akan naira 91 naira 92 to amma kana ganin akwai man eh to mu ba ba za mu iya cewa akwai shi a wurin mu ba za mu iya cewa kuma babu shi ba amma ke san mu dama dai mu je mu mu je mu ba su kuɗi su loda muna amma kuma ga har yanzu ba mu maganar lodi a kai sai waɗanda suka ci sa'a suka samu suka ɗauko mota ɗaya ko biyu suka zo su kuma idan suka zo suka sauke gidajen man dama sun riga sun so man nan da tsada ita kuma hukumar DPR sai ce sai sun sai da man nan dole dole akan farashi kwanaki nawa motocin ku ke yi a wajen ɗaukan man nan gaskiya wasu suna hau kwana talatin a wajen ɗaukan mai ba su ɗauki mai ba a yanzu kenan yanzu haka da, da kwana nawa ya kamata a yi in sun eh, je in a ka'ida in sun je kwana biyu ko ya yi a kwana uku su ɗauka amma yanzu sai an yi talatin yanzu sai ai kwana talatin wani ma fiye da talatin don yanzu haka ni ina da mota wadda yake na riga na biya kuɗinta akan dauka ta kai kwana arba'in to ba sa baku wasu hujjoji na dalilin ajiye motocinku ko kuma dalilin rike kudinku ba a mayar da su ba to hujjoji duka ya kai harta da ita NPC yanzu muna bin kuɗi masu ɗimbin yawa sama ga kusan 1 trillion na sun riga sun ce mu zo mu biya mu je mu ɗauka kuma babu mai ɗin wani hujja ne za mu nema kuma harta da rike kuɗin suna rike da kuɗaɗen mu kuma mun so mu ga ita ainihin MD ta ce muna zamu in gariyar waye za ta zo ta gan mu gari waye kuma muka so mu ganta kuma abin ya buwaya to ina mafita ke na yanzu eh to mafita dai gaskiya dole ne sai gonati ta dubi wannan lamari da idon rahama idan har ita kanta gonati ta ga cewa akwai nauyi kwarai da gaske a kanta dangane da ainihin wadatar da al'umma da mai to ni shawarin da nake basuwa to a kyale 'yan kasuwa su ci gaba da sana'ar mai da kansu kamar misalin da nake son in baki a nan yanzu in ki duba kamar gas diesel kenan da ake amfani da shi da ana wahalar shi kwarai da gaske yana da wahalar samu amma turan da gwamnati ta cire hannunsa ta cire hannunta akan wannan diesel yanzu ana samun wannan wani ko wani gidan mai kicce akwai shi kuma a karancin farashi da yadda gwamnati ke sai suwa da wannan saboda ku kuke shigowa da su saboda wannan mu muke shigowa da abin mu kuma mu kai gidajen mu mu saida saboda haka tunda da ke ga kowa na shigowa da shi a kai gidajen mai a saida ba wai sai sai nnpc kawai ke shigowa da shi ba ko kuma wasu zababbun maketoci a ce su ɗaya kawai ke shigowa da shi sai ki ga abin gashi yanzu ya wadata ko ina kina iya ki kira ko ne gidan mai akwai gas akwai diesel saboda haka masu tireloli babu magana cewa suke ba diesel to kenan ku kuna son gwamnati ta cire hannu ta cire tallafi akan albarkatun man fetur gaskiya da a kyale talakawa da ainihin 'yan kasuwa su zo su yi ta wahala suna yi ta sa su suna yi ta hasarori da yawa sa'an nan kuma talakawa na dubin cewa kamar mu masu gidajen mai cikin talakawa domin duk yawancin gidajen mu suna ƙauyuka saura suna birane suna ganin cewa kamar muna cutuwar idan ana sai da mai ɗin sama ga farashi gaskiya ga gwamnati ta cire tallafinta to na gode kwarai to madalla